الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا درسينا من فوقنا تفسيري أولا لتافي المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير منذ قبل دمالين زي ما أنا بياني قمد أصول التفسير مالين يشي أصول التفسير فإن قال قائل idan mai tambaya ya tambaya faƙal ya ce fa'in ƙa'ilun idan mai tambaya ya tambaya fama a hasanu turkut tafsir wace hanya ce tafi daga cikin hanyoyin fassara Alƙur'ani mai girma wal jawab amsa anan anna asahha turuki fi zalika an yufassira alqur'anu bil qur'ani nagartaccen hanya a cikin fassara alqur'ani shine shi qur'anin ya fassara kansa fama ujmila fi makanin fa innahu qad busita fi mawdi'in akhar fama fama ujmila fi makanin abinda aka sa shi a dunkule a wani wuri fa innahu qad busita fi mawdi'in akhar hakika an bude shi a wani wuri haka qur'ani yake fa in ayyaka zalika fa alayka bis in ya gagara fassara ƙur'ani da alƙur'anin ya gagara to sai mutum ya koma zuwa ga sunna sunatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sharihatun lil wa muwaddahatun lahu domin sunna sharhi ke yi ga alƙur'ani fitowa fili yake yi game da matsalolin da ƙur'ani ke magana a kansa wannan shine babban aikin da sunna yake yi zahirin ƙur'ani Allah ya tabbatar da cewa sunna tana sharhin alƙur'ani ne kuma tana fito da abu fili ko ko tana ƙara fito da shi fili saboda ƙwaƙwalen da ake magana da su ƙala Allah ta'ala Allah ya ce inna an anzalna Ilaikal kitaba bil lita kuma bainan nasu bima araka Allah don mun saukar maka da littafi littafin da gaskiya gaskiya ke cikinsa gaba da baya domin kai mutane hukunci gurgurdan abin da Allah ya nuna ma wala ta takul lil kha'ilina khasima kada ka biye ma masu husuma da gaddama wato masu husuma da gaddama kada ka biye musu in kai bayani kawai ka kyale shi mai gaddama ya je ya tai Allah ya kare mu wa qala ta'ala wani wurin Allah ya ce wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lin-nasi illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wato ba mu sauka maka da littafin nan ba sai dan kai mutane bayani kaga kenan wato qur'ani in yayi bayani sunna yana ƙara yin bayani ya ƙara fito da abi karara wato wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun kuma shi qur'ani shiriya ne da rahama amma ga mu'minai wannan aya ta biyu ce da take nuna cewa sunna shariha ce sharhi take ga alqur'ani wa qala ta'ala wa nurin Allah yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa anzalna ilayka dhikra mun sauke waka alqur'ani mun aiko ka da alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kai wa mutane bayanin abinda aka saukar zuwa gare su wa la'allahum yatafakkarun ko sai tunani su gane Allah ne abu rikewa wato waɗannan ayoyin suna nuna sunnan manzon Allah shariha ce ƙarin bayani take yi game da Alƙur'ani. wani haza ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu ku saurara lallai ni an bani alkur'ani wato da misalin Alƙur'ani tare da shi wato shine sunna kenan yani a sunna abin da ke nufi da mislahu shi ita ce sunna wa sunnatu aidan tanzilu alaihi bil wahyi ita ma sunna sauka take wa manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam da wahayi kama yunazzal qur'anu kamar yadda alqur'ani ke sauka illa annaha la tutla kama yutla alqur'an sai dai ita ba a rera ta ba a rera ta kamar yadda ake rera alqur'ani qur'ani ne ake rera shi bin nazam wato da abubuwan da suke da amo nau'o'i na amo kuma mana alkur'ani babu abin da yake rera haka yanzu bidiyo'i ne mu ma suka faɗo cikin mu sai dai hakuri abubuwan da muke rera su suna da yawa mu ma sun faɗo cikin mu ne sai dai hakuri amma ban da alkur'ani babu abin da ake rera shi ba a rera sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rera hadisai ba a rera addu'o'i ba a rera kiran sallah kai dona abu ba a rera shi ko akan kai akan faɗe shi ne yadda yake amma ƙur'ani shi kada yake rera shi bidiyoyi ne mun suka shigo mu suka yi mana da'ira wal gardu manufa annaka tatlubu tafsirul qur'ani minhu manufan wannan za ka nemi fasaran alƙur'ani daga shi sunan shi ne litu bayyana linnasi fa'illam ta ji hu famina sunna in baka same shi ba to sai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa idza lam tajid at-tafsira fil qur'ani wala fi sunna in ka zo fasara al-qur'ani baka samu a qur'ani ba baka samu a sunna ba raja'na fi zalika ila aqwali sahaba sai mu dawo wurin zantukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam fa innahum adra bi zalika dan sun fi mu ilimin abin duk wata matsala in sahabi tashi magana a kai ya fi ka ganewa don da yarensu aka faɗa sosai lima shahadu saboda abinda suka halarta min alƙara'in wal ahwal na daga dalilai da yanayi allati ikhtassu biha wanda su suka keɓanta da wannan duk yanda ka ƙware da fahimta duk yadda ka kware da fahimta su sun kware su kuma sun samu wata ni'ima ta abin ya faru suna nan sun da wannan ga kuma kwakwalwa tana da kyau bayan sun keɓanta wali ma lahun min tam suna da fahimta cikakke wal ilmi sahi da ilmi nagartacce to ai malamin su manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga ana karantar da karatu babu gurbata ciki wal amalu salih sannan kuma ga aiki lafiyayye lasiyama. ulama uku musamman ma malamansu a cikin sabon kuma saboda kowa akwai inda Allah ya aji shi wa kubara uhum da dattawansu su su sahabban kal a'immati arba'ati al-khulafa ar-rashidin kaman manya-manyan halifofin nan guda hudu shiryayyu wala'immati a'immati al-muhtadina al-mahdiyyin da shugabannin nan shiryayyu masu sa mutane akan hanya wa abdullahi bin mas'ud radiyallahu an da abdullahi dan dan mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda ake ce mishi ibn ummu abd abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhum rawal imam abu ja'far bin jarir imam abu ja'far bin jarir ya fitar da asari an Abdullahi. daga abdullahi yani ibn mas'udin yana nufin abdullahi dan mas'ud qal yace wallazi la ilaha ghayruhu na rantse da wanda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi ma nazalat ayatu abdullahi mas'ud yake cewa babu wata ayar ta alqur'ani min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man nazalat sai face na fi kowa gane akan me ta sauka akan wa ta sauka fi man nazalat wa aina nazalat sai na kowa gane a ina ta sauka walau a'lamu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni inda na san wani wanda ya fi ni sanin littafin Allah bayan na san haka tanawala kul mataya kafa zai iya kaiwa zuwa gare shi la taitu sai na kai zuwa gare shi inda na san wani wanda ya fi ni sanin tafsiri kafa kuma zai iya kai zuwa gare shi wato kenan ko da ya sani kafa ba zai kai ba fa to ba za shi ba to inda ya sani kafa kuma zai kai zuwa gare shi to sai ya je wannan malam ya haskaka mana ne ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da alaka mai kyau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ba su lokaci bayan lokaci suna zuwa suna gana da shi amma ku lura an karanta sira ga baki daya za ga Abdullahi Mas'ud ya keɓanta da wata wani abin da yake banta da shi cikin sabon manzan sallam shi kadai ne yin yi sallama ba manzan Allah ce ba sai ya kuma nemi izini na biyu ba inda ya ce assalamu alaikum manzan ya ce wa alaikum salam zai buɗe labule ne shi ba amma wanda cikin sabon babu wani wanda idan ya ce assalamu alaikum manzan ya ce wa alaikum salam ba kuma sai ya saurara ya sake tambaya na biyu in shigo ba babu wani sahabin da ba sai ya yi wannan tambayar na biyu ba sai ya ce in shigo manzala ya ce eh to kuma manzala ya shuru ya ci gaba da bacci shi ko ci gaba da kwance shi kenan sai ya hakuri gashi ya ansa ya san yana nan kenan in ya ce wa alaikumus salam sai ya koma ci gaba da bacci shi ya san dai yana nan in yana lokacin da zai iya zama ya jira to in bai da lokaci fa ya tafi riba an fi sallama kenan in bai an fi sallama ba fa kaga ba yana sai ka tafi abinka to amma bala da mas'ud shine wanda da yace assalamu alaikum mun Allah ya ce wa alaikumus salam aka ba shi da mai shigo yana da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sosai Shi ne wanda aka samu asarin hadisin nan da ya sallama assalamu alaikum ya ji manzo Allah na sallama eh, yana salla ya sa kafa ya buɗe shi da shi dama ba shi zini shiga ya iske yana sallah dogon tarihi wanda ya ji ya karanta ya ce ina jin ya kai a ɗari zai ruku'u ya kai ya wuce bai ruku'u ya ce ina jin ya gama bakara ya haddai ya bi shi amma abin da muke so mu nuna nan wuri Abdullahi dan Mas'ud ya san alƙur'ani hamman zala sai ce wanda yake so ya ji alkur'ani madaransa to je wajen abdullahi dan mas'ud wa humul hibru cikinsu kuma akwai hibru shine hibru albaharu hibru ga yawan ilimi albaru kuma teku a bangaren ilimi abdullahi ibn abbas ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin kalmar hibru tana nufin tarin ilimi ana cewa alhibru malam ya ce alhibru saboda a nuna maka cewa eh ana ma ha'un din kisra asalin shi amma alhabru ha'un din fata ake mata kaga an bi fatahil ha'i almuhmalati wa kasriha kana ya cewa alhabru shine asali in ka duba sauran wasu asalin hadisai zaka manzo sallallahu alaihi cewa alhabru ne kamar yadda zamu zo fassara suratul fatiha lokacin da manzo Allah zai mana bayani akan wanda ya fahimci fatiha to ya fahimci sirrin alqur'ani har sai ya siffanta wanda ya gane fatiha da alhabrul umma alhabru bi fatahil ha'i abdullahi dan abdullahi eh, bin Hanbal yakan akan siffanta majalisin shi da majalisin hubara ƙwararrun malumma shi karan kanshi ana ce mashi habru har su yana ma kanshi wani take da ma'al mahbara yana tare da tawada ko ka ce mahbara ko mihibara an ka ce mihibara shine babin da ya shahara ba mahbara bi fatahil ha'i an gane ko wa al qur'an bi barakati du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin ƙwararrun wato magabata akwai abdullahi dan abbas masanin alqur'anin nan haifu qal lokacin da manzo Allah yake ce mishi Allahumma faqihhu fi dini ya Allah ka fahimtar da shi addini wa allimhu at-tawil ya Allah ka sanar da shi fassaran alqur'ani to ka ku ga wannan ba karamin nasara ba ce kada mu manta shi ne lokacin da yake karami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah da shi a rungume da shi manzon Allah ya rene shi warawa ibnu jarir an abdullahi yani ibnu mas'ud ibnu jarir ya fitar da wani asarin hadisi daga abdullahi wani abdullahi shine abdullahi da mas'ud qal yace ni'ma tarjumanul qur'ani ibnu abbasin ba can abdullahi dan Mas'udu ya ce inda na san wani mutum wanda ya fi ni sanin alqur'ani da na je wurin shi wa mutu kafa zai iya zuwa gare shi to da kan shi ya ba abdullahi dan abbas tazkiya yayi ba mushi kenan wato irin kana da karatu ka san mai karatu shi san mai wa shi san mai karatu ko mai kudi shi san wa shi san mai kudi to yana da karatu ya gane abdullahi dan abbas lalle yana da karatu madalla da mai fassara alkur'ani nan shine abdullahi dan abbas in mun samu tauraro za mu tsaya malam a yi hakuri samu tauraro na kallon lokaci saboda haka wahara isnadun sahihun wannan isnadi ne lafiyayye wa qad mata ibnu mas'udin radiyallahu an abdullahi dan mas'ud ya rasu Allah ya kara masa yadda fi sanatin isnataini wa 30 ala sahih wato a shekara ta biyu da talatin a zance mafi inganci wato hijira na da shekara talatin da biyu sai da halifanci ya cika wa umira ba da hu bin abbas an shekarar da abdullahi dan abbas bayansa wato abdullabin abbas allah ya kara mushi tsawon rai bayan abdullahi dan mas'ud sittan wasa sana shekara shida da talatin wato bayan an bunne abdullahi dan mas'ud abdullahi abba abbas sai da ya ƙara tsawon shekaru talatin da shida sai malam ya ce fa ma zannuka bi ma kasabahu min al'ulumi ba da ibn mas'ud ya kake kirda dan irin ilimin da ya samu mutum ne tuntuni dama jarumi ne gogagge tun kafin abdullahi dan mas'ud din ya bar duniya ya ce kai madalla wannan wato za a bar iri wato ko an wuce akwai baya to ya bar duniyan kuma sai da abdullahi dan abbas ya kare shekara talatin da shida yana ƙara ɗiban karatu yana ƙara gogewa yana karantarwa sai malam ya ce to ya ka ya kake kimanta irin wannan karatu wa qala al-amash an abi wa'il amash ya fitar da asari daga abi wa'il amash yana daga cikin malaman hadisai wanda yake rayuwarsu haka Allah ya karbi kowa da irinsa shi murdaddan mutum ne wato in za ka huɗa da shi sai dai ka haƙuri abin da ake ce ma'amash wanda baya gani sosai garara garara yake gani duk wanda zai ɗauki hadisi a hannunsa sai ya ji jiki yana da karya ta mace ita yake sa kuma a ƙofar gidan shi in ka zo ɗaukan karatu sai ta yi wujuji da kai kafin ka shiga ta ta kai ma hari tukuna ka bi ka a guji ka dawo ka ya hana ita su ya ce ta tsaye mishi gadi da ka zo ɗaukan karatu tana ganin ka yaya sai ta kai ta yage ka kana da ƙyar za ka tsallake ka tsallaka ka shiga ɗakin saboda baya gani sosai sai ya sa ta taimake shi wajen gadi amma ka ji duk da wannan mu'amalar tashi in ka zo kuma su yake koya maka karatun sai ka ji jiki in cikin tari eh, malaman hadisi kana karanta amash za ka yana da wani rayuwa wato murɗaɗɗe amma malaman hadisi ka suke hakuri da shi zai wuya ka samu littafin hadisi da bagan shi ba ga an ciro hadisi daga a'ama shi ba Allah ya bashi karatu amma kuma yana da wata irin rayuwa haka mai murtewa ba zai mu koya maka karatu haka nan kawai ba ga kariyar shi ta hana kowa kuni shiga wurin sai an yi taro kun haɗu tukuna ka jira ɗalibai sun haɗu kuma yana na a cikin gidan a zauren shi inda zai koya maka karatu zauren shi da masallacin shi da gidan shi a haɗe yake amma ga kare tana gadi kuma ta ki saba da kowa cikin dalibai ba ta saba da kowa ba don ka zo jiya ba shi zai sayo ta kyale ka ba sai ta kai maka farmaki in ka ja da baya ka yi butu-butu kanan daga baya ka samu ta inda ka raba ka shige in ka makara an gama shiga kuma ka zai ta yi in kana kana tarin shi wata rana kawai ya fito da sabu sai ga karyan ta mutu sai koma zaure ranar ba a karatu ba duk wanda ya zo sai ga yana kuka kana kukan menene ce to a babban aboki ba shi kariya ta rasu amash ku karanta shi babban mutum ne mai tsoron Allah ƙwarar gaske amma mai irin murɗaɗɗen hali shi sa murɗewan halin mutum ba zai sa ku koyon karatu shi mutuka za ka ƙaru ka yi hakuri. in ka zama ba ka da hakuri ba za ka samu komi ba wani sai Allah ya ba shi ilimin ga shi murya ɗabi'a shi a murɗe to haka nan za ka yi haƙuri magabata sun samu irin waɗannan da yawa na kawo misalin amash ne kada ka ji za ka samu komi cikin sauƙi kowa da irin shi istakhalafa aliyu a'ama shi ke cewa sai na libina bi lokaci na halifanci ya sanya wakili ya sanya abdullahi dan abbas alal mausim akan aikin hajji za a je aikin hajji ya ce ya je madadinsa fakadaban na sai mutane hutuba bayan an je namira kenan inda za a yi sallan azar da la'asar sannan za a yi hutuba to sai ya zama shine wakilin halifa sai mutane hutuba faqara fi khutbatihi suratul baqara wa fi riwayatin suratul nur wata riwaya ce suratul nur wata riwaya ta ce suratul baqara fa fassaraha ya karanta ta daga farko zuwa ƙarshe kuma ya fassara tafsiran wani irin fassara law sami'athu rumu wa turku wa dailamu la aslamu amash yace inda rumawa za su ji wannan su gane abin da ya faɗa inda turkawa za su ji su gane inda dailam za su ji su gane to da su musulunta wato tun a lokacin sai na lumina bi talib kun san sai na likun babban malami ne amma sai na kan tura shi ya je ya wakilce shi a taron duniya ya gabatar da magana akan addini a duniya baki daya kaga ka ce manyan sahabbai sun fara gamsuwa da tarbiyyar da suka yi masa walihara galibu ma yarwihi isma'il bin abdurrahman as-suddi al-kabir fi tafsirihi an ar rajulain shi ya sa Isma'il ibn Abdurrahman suddi kake gani mafi yawan waɗanda yake ciro tafsirinsu su sune waɗannan mutum biyu Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas walakin fi ba hmm? walakin fi ba'd al-ahyan yanqulu anhum ma yahkunahu aqawil ahli kitabi wani lokaci kuma yakan ciro maganganun da waɗannan manyan sahabbai suka baɗi game da ahlul kitabi allati ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya halatta haifu qal lokacin da manzo Allah ya ce balligu anni walau aya manzo Allah wani hadisi yace ku sanar madadina koda aya guda ne wa haddithu an bani isra'ila wala haraj ku ɗauki labari daga bani isra'il babu laifi wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nari wanda yi min ƙarya da gangar to ya nemo na zaman shi a wuta ba sai ma an yi tashin kiyama ba wannan asalin hadisi yana da muhimmanci wata rana wani bawan Allah yake tambaya na yake cewa wai menene amfanin mutum ya nazarin wani littafi ko wani karatu daga mani Isra'il bayan manzo Allah ya hana ya kamata ku rinka kallon asali da kyau ai wata rana manzo Allah sallallahu an dawo wani yaki cikin ganima sai aka samu littafan Yahudawa sai sai Umar ya dauka wata rawan ce a ba yaki aka dawo ba manzo Allah ne ganshi da littafi na yahudawa yana karanta sai manzo Allah ya ci giyayyar saboda aka sai wannan yake tambaya na to me ne amfanin nazarin wani littafi ko wani littafi wanda ba alkurani ba don kuma a ce za a yi da'awa da shi bayan ga wancan hadisi manzo Allah ya karbe hannun sai na Umar yayar ne ce to ai ba wannan kadai manzo Allah ya hana ba farko musulunci ya gana rubuta hadisi ma ya karba alƙalamin yayar ko bai wannan ba ya bayan ya karbe ya kuma hana ya cika duk wanda ya rubuta hadisi ya zama ƙura'ani kada yake rubuta ki wannan lokaci farkon musulunci ne manzo Allah sallam ya hana nazarin kamar yadda ya hana hadisin wato rubuta hadisansa sai daga baya bayan shubha ya kau to sai ba da dama aka ci gaba an gane ko saboda haka babu laifin mutum ya yi nazarin wani karatu na bani Isra'il don ya musu raddi kamar za ga wasu na nazarin Bible suna karatun su littafai na na kiristoci don me don su yi musu raddi in ka dauki wancan magana na wancan asalin hadisi na Abdullahi dan Umar sai ka to bai ma halatta an gane wannan ko to da haka amma wannan hadisin sai ce hadithu an bani Isra'ila wala haraj daga yanzu kuna iya cicciro wasu abubuwa daga littafan bani Isra'il wala haraj mun ji manzo Allah ya ce babu laifi wali hadha eh haka ne ko rawahu al-bukhari an Abdullahi bin bin Amru Eh, bukhari ya fitar da wani hadisi daga abdullahi Ɗan amru ɗan as wale haza kana abdullahi bin amru radiyallahu anhuma shi ya sanya abdullahi Ɗan amru Allah ya ƙara masa yadda a saba yau mai yarmuk yayi nasara ya samu tsuntuwa bayan yaƙin yarmuk yaƙi na biyu da sahabu sahaba suka yi da turawa ya samu zamilataini wato mangala guda biyu min kutubi ahlul kitab daga littafan kiristoci ba kana yuhaddisu minhuma bima fahimahu ya kasance yana yin wa'azi da waɗannan ga kiristoci gurgudan abin da ya fahimta min hazal hadis saboda wannan hadisin min al fi zalika na yadda manzan Allah ya bada izini an gane wannan ko karatun ya so ya tafi da tsawo a dole a taho da shi da tsawon ne saboda abin nan jinsi guda ne za mu ɗan mai tashi kila eh, kafin mu kafin mu ci gaba da karatu bayan an kira sallah mun yi nafila bayan sallan subahi insha Allah Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta